A yanzu haka dai ƙungiyar masu gasa biredi a jihar Niger sun sanar da ƙarin farashin kuɗin biredin a duk faɗin jihar daga farkon wannan mako da muke ciki. Ƙungiyar dai ta ce ƙarin kuɗin biredin ya zama mata telas bisa la'akari da asarar da suke tafkawa tun bayan da farashin kayan masarufi ya tashi a Najeriya. Tuni dai masu amfani da biredin a matsayin cimakar yau da kullum musamman talakawa suka fara kokawa a kan ƙarin farashin kuɗin biredin. Alhaji Lawali Shukura shine ma'ajin ƙungiyar masu biredin a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan sabon farashin. Dole ce ta kama mu saboda tsadan kayayyakin aikin biredi. Saboda haka muna kira ga jama'a wanda ke amfani da biredi da su yi hakuri da halin rayuwar da muka samu kanmu da wannan farashi da muka ƙara kuma su ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauƙin abubuwa. a biredin da ake sai a waje a kan naira 120 at least za a same shi a kan 140 wanda ake sai a kan naira 200 a waje za a same shi a kan 250 wanda ake sai a 250 za a same shi akan naira 300 wanda ake saye na naira 50 za a same shi akan naira 60 to komi talakawan ke cewa akan sabon farashin biredin sunana isa basuga game da maganan karin biredin nan a ya shahi rayuwar mana a masu karamin karhi kwarai kuwa da mu da iyalanmu baki ɗaya sunana Muhammad Dalladi Ibrahim. Yadda ƙarin ya shafe ni kaga yanzu misali burodin da nake siya naira tamanin yanzu ya zama naira ɗari. Wanda kake siya naira ɗari ya zama naira ɗari da ashirin. In da kana sayan guda biyar ne that is ɗari shida kenan ko ɗari biyar dole yanzu zaka dawo ka sayi kamar guda hudu ko kuma guda uku. Ba dai zaka samu biyan bukata yadda kake ci da ba. Duk da cewa dai ana ƙara samun hauhawar farashin kayan abinci a Najeriya a cikin wannan lokaci, gwamnatin ƙasar ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan al'amarin tare da ƙoƙarin samar da aikin yi a tsakanin ‘yan ƙasar. Gama abin da ministan ma'adanan Najeriya Dr. Kayode Fayomi ke cewa. One of the priorities of the Buhari administration is that we must provide jobs for our people. Job creation is a major priority for us. Yace babban Gurin gwamnatin Muhammadu Buhari shine samar da aikin yi ga kowane ɗan ƙasa domin kawo wadata, kuma hakan zai sa a rage aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.